Allah yana ta mana shimfiɗa akan zikiri ba mu kai ga zikirin ba amma yana ta mana bayanin ya ɗabi'ar halittar ɗan adam take ya Allah ya so ɗan adam ko ya ga damar ɗan adam ya rayu a duniya <coughs> wace irin halitta Allah maɗaukacin sarki ya ma ɗan adam shine sai ce fa in ba'ufatin nafsu an mulahazati qasri alwaqti idan rai ya raunana ya kasa hasaso ya gano gajartar lokaci rayuwarka shekaru nawa za ka yi ai ya faɗa mana a baya cewa ga baki ɗaya in kai haƙuri da wahalar da kake sha a duniya ba za a daɗe ba shekarun da za a yi ba su da yawa za su ƙare kuma a koma zuwa ga lahira to shine sai ke cewa idan rai ya rauna raunana ya kasa hasasu gajartar lokacin da Allah ya bashi ai dan karamin lokaci ne wa sur'atin qida'ihi kuma ya kasa gano saurin lokacin lokaci yana da wasu khasa'is guda uku Sheikhul Qardawi ya ambace su a cikin littafin sa al waqtu fi Hayatil Muslim yace lokaci yana da wasu sufofi guda uku na farko annahu anfasu ma yamlikuhu al-insanu shine mafi tsadar abin da Allah ya ba dan adam lokaci na biyu sur'atun qida'ihi saurin wucewa saurin lokacin wucewar lokaci sannan na uku ma fata minhu la ya'udu wa la yu'awwadu duk abin da ya riga ya kubuce mu mutum da lokaci la ya'udu ba zai dawo ba sannan wala yu'awwadu ba za a baka musayen shi ba ba musaye in ya wuce shi kenan ya wuce shi yasa wani mai hikima ke cewa alaysa min al-khusran an layaliya tamurru bila naf'in wa tuhsabu min umri yace ashe baya cikin tabewa rayuka na darare na suna ta wucewa amma ban yi wani abu mai amfani a cikin su ba sannan ana kirga su a cikin rayuwata kuma mai hikima na cewa yasurru al-mar'a ma zahaba al-layali wa kana dhahabuhunna lahu zahaba tana jin daɗi wai an sa maka rana sauran kwana kaza yi kaza sauran kwana kaza in gama kaza to duk kwananka ne ake ta tafiya kana ta gangarawa ne da ana nuna maka littafin raguwar sai ka ganewa amma tunda mutum bai gani bai san ko kwana nawa Allah ya ɗibo masa zai yi ba shi ke sai ta gantalinsa ya ta tambele a duniya ba zai yi abin da zai amfane shi ba alhali gashi Allah ya ba shi dama ta lokaci lokacin nan kuma ɗan kaɗan ne to waɗannan khasa'is ɗin na lokaci guda uku kamata ya mutum ya kawo su a gabansa annahu anfasu ma yamlikuhu al-insanu sur'atun qida'ihi sannan annama ma fata minhu la ya'udu bi nafsihi sannan wala yu'awwadu ba za a maka musanja mu mutum ba to idan mutum ya kasa fahimtar wannan falyatadabbar qawluhu azza wa jalla to mutum ya tsaya ya tadabburi ya zurfafa tunani ya san tafsirin waɗannan ayoyin da malam zai ambata mana aya ta farko fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusuli wala tasta'jil lahum كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبسوا إلا ساعة من نهار الله يأمر كما زال الله صلى الله عليه فاصبر كي حقوري كما صبر أولو العزم من الرسل كما يد أولو العزم من الرسل سكي حقوري أولو العزم من الرسل ما لم يسكى شيء قدابي يغني سكى هذا آيوي قدابي آية ليتنا تشن سورة اللهزابي آية ليكم تنا تشن سورة الشريعة كو من انقبا سورة الشريعة با سورة, سورة شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي شورع والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تفرقوا فيه قبوا على المشركين ما تدعوهم إليه ولن الننسى بعصب دابية ألا يا لسا فاستنى قد سورة الأعزاب كو ألا يا أم بشيص ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا وكذا سوني ودنا النبي النبي آدم عليه السلام قال فتد الشيء قال غباية شمول العزم من الرسل إيه. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسيه فلم نجد له عزما النبي آدم أنا بغنى أولي العزم فذا أساشي قال لا يفتدش فلم نجد له عزما sannan kuma annabi Yunus alaihi salam shi ma Allah ya fitar da shi fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil huti idnada wa huwa makzum shi ma an fitar da shi to waɗannan guda biyar din sauran annaba Allah bai yi bayanin su ba to amma biyar din nan salaf sai suka hada waccan ayar da waccan sai suka ce ulul azmi na rusuli su ne guda biyar sayyiduhum muhammadun summa ibrahimu alaihi salam summa musa ثم يليهم نوح ثم عيسى بن مريم haka suke kasa su hasba hadhihi darajati al annabi Muhammad sallallahu sai annabi Ibrahim saboda Allah ya kira shi da khalilinsa eh wattakhadha Ibrahim khalila sannan sai kuma kaliminsa shine wa shine annabi Musa alaihi salam wa kallama Allah Musa taklima sai annabi Nuhu alaihi salam gogar mai ya sha sai annabi Isa Allah bai sa shekarunsa sun yawa ba sai a ƙarshen duniya zai da kamar yadda hadisai suka tabbata ingantattu kuma wajibi ne mutum ya imani da su to minan rusul daga cikin manzanni ulul azmi minar rusul wannan min din ce ba bayaniya ba ce tabi'iziyya ce fasjir kama sabara sabara ulul azmi rusul daga cikin manzanni ake samun ulul azmi din wala tasta'jil lahum kada ka take kai ma mutanen ka gaggawa kakka musu gaggawar yin mummunar addu'a kakka musu mummunar addu'a da gaggawa la tasta'jil lahum kakka musu mummunar addu'a kakka zama ka zama kaman annabi nuhu alaihi salam ba za kuma ka taba kai sa ba shekara dubu ba hamsin yana da awa sannan ya ce rabbi la tazar alal ardi min al kafirin dayyara ista'jalahum eh ya musu gaggawa bai musu ba in tarfir lahum fa innahum ibaduk in tarfir lahum in tu'azibhum fa innahum ibaduk wa in tarfir lahum fa innaka antal azizul hakim shi ma kaga annabi Isa alayhi salam ai bai musu ba ya ba Allah zabi sannan annabi Musa alayhi salam shi ma bai wa mutanensa mummuna addu'a ba sai dai ya ma fir'auni shi kaɗai ko eh ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم كان ما استعجل ولا تستعجل لهم ما استعجل لهم الدعاء كأنهم يوم يرون ما يؤدون kamar ranar da su kafarai za su ga abin da ake musu alkawari lam yalbasu za su ga kamar ba su zauna ba illa sa'atan face wata awa min naharin daga yini a cikin awanni sha biyu da ake da su to awa ɗaya suka yi to haka rayuwar duniya take in mutum ya je lahira haka zai gani dukkaninmu nan idan muka mutu za mu ga kamar awa ɗaya muka yi shi yasa ake kawa a wata wai hikaya hikaya ce wani mutumin ya shiga wata ya shiga wani gari a matsayin bako sai je makabartar su to a makabartar sai ga ana rubuta sai ga a jikin kabari an an yi rubutu sai a sa haza qabru fulan ibn fulan asha yawmaini to wannan kabarin wani ne dan wani rayuwar shi a duniya kwana biyu sai ya wuce can sai ga an sa haza qabru fulan ibn fulan asha sa'atan wahidatan awa ɗaya a duniya ya tafi wani haza qabru fulan ibn fulan asha daqiqatan wahidatan minti ɗaya a duniya sai abin ya buɗa mishi kwakwalwa sai ya je ya samu dattawan garin sai ce wani abu na gani mai ban mamaki a garinku ga abu suka ce me ka gani haka sai ba su labari sai suka ce to mu nan garin muna da ka'ida duk in mutum zai mutu to a cikin abin da zai rubuta na wasiyarsa zai zaɓi wani lokaci a cikin rayuwarsa wanda shi ne ya fi mahimmanci to sai ya ɗauka shi kaɗai ne rayuwar shi lokacin da ya aiwatar da wani abu mai mahimmanci to shi yake zaɓa ya ce to shi za a rubuta masa a kabarinsa shi ne rayuwarsa sai ya ce to ni ga wasiyata ya faɗi sunan shi ya faɗi sunan baban shi Ya ce idan kun je ku rubuta haza fulani fulan ibn na asha wa lam ya'ish sai ku rubuta min kabarin wane ne ya rayu amma bai da rayuwa bai rayu ba shi bai da wani abin da ya ɗauka a lokacinsa da ya aiwatar mai mahimmancin da za a ɗauko har a rubuta a kabarinsa bai da wani lokaci da ya aiwatar da wani abu da yake da tagomaci a rayuwarsa sau da kawai sai ce a rubuta ashe wa lam ya ishi kaga hikaya ce wannan amma wani abu ne mai kama kwakwalwa a yadda mutane suke ɓata rayuwarsu mutum zai wayi gari tun safe har dare ya koma je ya sake kwanciya akan gadansa ko katifarsa ko ma kesansa amma da za ka bincika bai amfani kansa ba bai amfani al'ummarsa ba bai amfani addininsa ba ba abin da ya tsina na a rayuwarsa sai fira sai wandon shi da ya ƙara koɗar da shi a wajen zama da dandali to wannan ina amfani irin rayuwa kuma mafi yawancin al'ummar mu yanzu irin rayuwar da ake yi kenan mutum ya waye gari bai da wani abin da zai yi bai san abin da zai yi ba ba yi da ajanda a rayuwarsa laysa fi hayati ajanda bai da ajanda a rayuwarsa shi bai san tsari ba bai da wani abin da zai yi iyaka kawai ya ci ya ci cikinsa ya ɗauka in ba shi ake yi ya je ɗau shi ya ci ya ƙoshi shi kenan to al'umma ba za ta tafi a haka ba to ɗan adam ya rika makansa wannan tunani ya rika ɗauko waɗannan ayoyin yana itibari da su wa qawluhu kuma mutum ya karanta qau azza wa jalla fadin Allah mai buwaya da dawakaka wa ka'annahum yawma yarawna halam yalbasu illa ashiyatan aw duhaha ka'annahum kai ka ce su yawma yarawna ranar da za su ga tashin alkiyama lam yalbasu ba basu zauna a cikin duniya ba illa ashiyatan face yini aw duhaha ko kuma hantsin yini, al'ashi akwai al'ashiyu akwai al'ibkar al'ashi shine daga lokacin da rana ta zawali ko kuma daga ranar lokacin da rana ta fito har zuwa lokacin da za ta fada ana ce masa a waktu al'ashi wasu kuma suka ce daga lokacin da ta yi zawali zuwa gurubi to amma nan buhaha eh ka gani ko dai ya kasance yini au duhaha wannan zamirin yana koma zuwa game me duhal al ashiyatu ka gani sai ka ɗauka daga lokacin da rana ta hudo har zuwa lokacin faɗuwarta buhaha duha lokacin hantsinta daga lokacin da rana ta fito ɗin har zuwa kuma lokacin da za ta yi zawali shi ake ce mishi duha to mutum ya rika ɗaukar rayuwar duniya haka take ko shekara nawa zai yi an ruwaito ake cewa sayyiduna nuhu alaihi salam lokacin da zai rasu sai mala'ikan mutuwa ya tambaye shi aka ce ya nuhu umirta tawilan Allah ya baka rayuwa mai tsawo kai fara'aita duniya ya kaga duniya ce yace kadarin laha babani dakhaltu min ahadihima wa kharajtu min al-akhar ce kamar gida ne mai kofa biyu haka naga duniyar nan na shiga ta wannan kofar na fita ta can shi nan haka duniya take kaga ko annabi nuhu alayhi salam shekarunsa dubu ba hamsin yana wa'azi wa'azi kawai yana da awa kafin a aiko shi al'ada a sunnar Allah yana aiko annabawansa ne a shekara arba'in ko wannan kauli rajihi ke ne shekara arba'in to ya yi shekara arba'in aka aiko shi a matsayin annabi ya shekara dubu ba hamsin kaga dubu ba goma kenan ko ba dubu ba goma ba an haɗa da arba'in ɗinsa to ba mu san abin da Allah kuma ya ƙara tsawaitar da shi bayan an halakar da mutanensa ko shekara nawa ba a sani ba to lokacin da dai zai rasu aka tambaye shi ya kaga duniya yace ka darin laha bani da kalfi min ma wa ka min al-akhar haka duniya ta yi to mu kuma fa shine fa shine fa shine fa shine abin nan din annabi annabi Adam alaihi salam da annabi annabi Dawud alaihi salam Allah madaukakin sarki ya kaddara ma annabi Dawud shekara 60 zai shikenan sai Allah madaukakin sarki ya faɗa ma annabi Adam haka sai annabi Adam alaihissalam sai ce ya Allah na bashi 40 a cikin nawa <laughs> ya sadake ke ma annabi Dawud alaihissalam kyauta hadisi ne sahihi manzo me yace aka nuna ma aka nuna ma annabi Adam alaihissalam dukkan mutanansa sai ya hango wani kyakkyawa ɗayan shi kai zuriyarsa sai ya hango wani ɗan matashi sai ya ce sai ya ce ma Allah wane ne wancan sai aka ce ai ka dawudu annabi ɗanka ne annabi dawudu ai sai ce kam yu'ammar shekara nawa za a bashi shekara nawa zai yi a duniya sai Allah ya ce 60 sana zai yi shekara sittin yace to a ɗibo arba'in a cikin nawa a bashi ya Allah to ranar da annabi adamu alaihi salam ya zo zai rasu shi ke nan sai ya ce ina fa da sauran arba'in a cikin rayuwata sai mala'ika ya ce masa mala'ikan mutuwa ya ce masa ba ka ba ɗanka annabi dawudu arba'in ba to ne sai manzo Allah ya ce daga nan ne Allah madaukaki zai ke sa ma dan adam san dawwama a duniya duk wanda zai mutu sai ya ji a ransa ina ma ba yanzu zai mutu ba a dan ƙara mishi to baban mu annabi adam alayhi salam Allah ya an da shi akan haka wannan kuma abin yake bin mu to me hankali mai wayo shine mutumin da ya ɗauki rayuwarsa ya abu mai amfani a ciki ko mun kankanta ta shi kenan suna cewa rubba umrin qasrat amaduhu wattasat amdaduhu akwai rayuwar da zaka ganta in za a kirga ta ba ta da yawa amma intajat abubuwan da rayuwar ta bada na ci gaba sai ga suna da yawa wa qawluhu kuma mutum ya rika tadabburin fadin Allah da yake cewa qala kam labistum fil ardi adada sinin Allah ya tambayi kafirai da suka shiga wuta kam labistum fil ardi adada sinin wai a ban kasa adadin shekaru nawa kuka yi qalu sai suka ba da amsa suka ce labisna yawman ai mun kwana ɗaya ne au ba'adha yawmin ko kuma wani yanki na kwana ɗaya kaman awa goma sha biyu muka yi a duniya fas'alil adil ya Allah ka tambayi masu kirgawa qala sai Allah ya ce illa bistum illa qalilan ai eh ba ku zauna ba sai dan kadan law annakum kuntum ta'lamun da kun san haka kaɗan ɗin kuka zauna amma ba kwana ɗaya kuka yi ba ba kwana ɗaya ba ne an ba ku kwanaki da yawa amma ba ku yi amfani da su ba a abin da ya cancanta a yi amfani da su so da ka ku ta zama ba ta da amfani kamar wannan darasin ya dace mana da abin da aka faɗi na sa'ad ibn mu'az radiyallahu ta'ala anhu shekara 37 وقوله عز azza wa jalla في الصور fi ranar da ake hura ƙaho wa nahshurul mujrimina sannan mu tashi mujrimai masu laifi yawma idin a wannan ranar zurqan zurqun sun zama wani kala eh sun zama sun canza sun zama kamar bulu ya yatakhafatuna bainahum suna ma junansu magana ƙasa da ƙasa ƙasa illa bisum illa ashra ai kwana goma kawai kuka yi a duniya nahnu a'lamu bima yakun Allah ya ce mu mun san abin da suke faɗa iz yaqulu amsaluhum tariqatan a lokacin da wanda ya fi su daidaitan hanya ya dan fi su hankali yake cewa illa bistum illa yawma ai kaman kwana ɗaya ma kuka yi kwana ɗaya kai kuka yi to bi din rayuwar duniyar nan in ka tattara ta ba ta da yawa wa khataba annabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu yawman an ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi masahabbansa kudu ba wata rana amma riwaya ce da ifiya innahu lam eh, falamma kanat ash-shamsu ala ru'usil jibali lokacin da rana ta kusan faduwa ta kai saman duwatsu wa dalika inda al-ghurub lokacin faduwarta qala sai yace innahu lam yabqa min ad-dunya babu abin da ya rage a duniya fi ma mazamin ha a cikin abin da ya shuɗe a cikin cikinta illa kama baqiya min yawmikum hadha fi ma mazaminhu face abin da ya saura a cikin yini cikin abin da ya wuce in ka auna abin da ya riga ya wuce ka ɗauki sauran to saura ne rana ta faɗi rana za ta faɗi me ya rage a yini ai an cinye abin da aka cinye ko to duniya an riga an cinye ta wanda suka cinye duniya sun riga sun cinye ta ada i e, yanzu idan kana kallon abubuwan da mutanen annabi salih da mutanen annabi hudu suka yi alaihi masala in kana kallon irin gine-ginen da suka yi wa tuna min aljibali buyuta dutse fa suke kwakwarewa dutse suke kwakwarewa da dutse ake gini nahtu suke yi nahtu suke yi kuma su saman ma kansu kaga dutse yanzu misali da za a ce a kwakwara dutse akwai injin din da za a kwakwara dutse a shiga sai ya zafi ko yanzu waɗanda ake yin su irin tunnels din nan da ake na ƙarƙashin ƙasa da ake yi kamar irin na ƙasashen waje kaga sai an sa musu AC akwai shekarar da alif ɗari tara da nawa ne alhazi suka mun mutu da aka samu ɗaukewar wuta a Saudi Arabia suna wannan tunnels din na Saudi Arabia daga daga daga daga daga daga daga Mina daga Mina idan mutum ya gama jifa in zai wuce maka ya je tawaful ifada to ta nan ake wucewa sai ka wuce waɗannan tunnels din sun kai wajen talatin kana tafiya akan su kuma kowace mai tsawo ce to ka gani to su su su su su su su a wajen a adawa wa tanhituna min aljibali buyutan amini suna shiga kuma lafiya lau si nahtul jibal su kwakwara dutse su shiga kuma lafiya lau ba damuwa to kaga ai sun riga sun cinye duniyar nan me rage yanzu ga baki dai abin da ya shafi architecture duk mafiyanci irin nasu ake ɗaukowa ake kwaikwaya yi eh, akwai akwai akwai abin da ake cimsu al-imaratul islamiyya ai al-imaratul islamiyya ko al-imaratul arabiyya ko al'imaratu tarihiyya irin gine-gine da ake da su na tarihi da da aka yi su ba'adal islam bayan musulunci ya zo da wanda laraba suke da su duk su da kowa yanzu ake ta yi ake ta yi ana kwafe-kwafe ana ɗan za musu samfuri shi ne ake kwaikwaya kaga dan aka ga an cinye duniya to abin da ya rage ɗan kaɗan ne kai ma yi kokari ka yi abin alkhairi shi nan abin da ya ragen ka ci gajiyarsa nan ba mutum ya bi ya zama ya zo yana rayuwar tantsele ba ga rayuwar tashi ba ta da yawa kuma ya ɓata ta ta ƙare na العاقل na لنفسه hadin الحديث ما ya yace wannan hadisin mai hankali mutumin da ke makanta nasiha to ya kula da wannan hadisin wal ya'lam ya sani ayyu shay'in hasala lahu min hadha alwaqti dukkan wani abu da ya faru da shi a wannan lokacin allazi qad baqiya fi dunya bi athariha wanda ya ragu a cikin duniyar nan gabaki dayanta li ya'lama annahu fi ghururin ya sani to yana cikin rudi ne wa abghati ahlamin wa abghati ahlamin kuma yana cikin yaye yayen mafarki ne abinda laraba suke ce musu ahlamul yaqaza mutum yana yana idan shi bi amma yana mafarki eh mutum kawai sai ya waye gari kawai ya ce shi kawai ya ce gayi nan kawai na zaune sai ta lissafi kawai ya ce ai gayi kawai ya zama wa dan gwate lokacin muna yara mukan yi haka sai mu je estate in muka je masallacin dan ca estate din nan na sani rimin tsiwa da ya tafi sai mu rarraba shi kawai mu rarraba mu kanmu mu ce nan bangaren namu ne har ni faɗa fa sai ai faɗa kan wani ya kwace ma wani to shi na ke mishi ahlamul yaqaza eh ahlamul yaqaza kenan eh ko kuma mu shiga kwangwadin mu rarraba ta mu karkasa ta mu ce nan bangaren kaza ne na ce namu ne nan wajen mu wanne ya ce nashi ne can wanda ya ce nashi ne can har in wani ya shiga maka haddin ka ko ya zo kusa da himakka ma sai kai faɗa da shi ko eh kan ra'iyar a haulal himayu shi ko an yarta abihi to sai ku yi faɗa da shi to irin shine duniyan nan wa annahu qad ba'a sa'adatal abadi kuma zai fahimci cewa idan bai yi abin arziki ba to ya siyar da sa'adatal abadi rabo na har abada wa na'imil muqimi da kuma ni'ima wacce take ko wa na'imal muqima da ni'ima wacce take madawwamiya bi hazzin khafisin da wani rabo walakantacce la yusawi shai'a bai yi daidai da wani abu ba idan mutum ya kalli rayuwar duniya ya ga ba wani abin da yake aikatawa na alkhairi a ciki to wallahi tallahi mutum ya siyar da as'adul abadiyya ne ya karɓi ƙarya walau talaba Allah ta'ala da a ce bawa ya nemi Allah madaukakin sarki wa daral akhirata da kuma lahira gidan lahira kun zan kuma banda banda gidan lahira wani ko wai wani ne wani ne mata shi tana zaune suna zaune su biyu yana dan samun arziki haka yana dan samun arziki yana samun suna gidan haya yana samun kuɗi kasuwa na kawo masa sosai sai ta ce ne gida kaga ya kamata mu sai fili mu gina gida tunda dai yanzu kana samu sai ce ki lallata fi can ke gidan duniya ya dama ni gidan lahira ne a gabana shi ke shi neman aure yake zai yi mata kishiya shi nan ba a daɗe ba shi nan sai yi mata kishiya sai rigima ta kaure kuma tsakaninsu da amaryar ba a daɗe ba sai arziki kuma na ta ƙasa kuma suna ta ƙara rigima da amaryar sai ya saki amaryar rigima kuma ta ci gaba sai ta dawo kan uwar gidan to shine aka zo wajen wani shari'a to shine sai wani bayani ta ce alaga ta malam ka gan shi nan tun yana samu wata rana na zauna muka zauna da shi a matsayina na matarsa na ba shi shara na ce a ce a gina gida ya ce min gidan lahira shi ni gidan duniya ne a gabana to shi gidan lahira ne a gaban shi to gidan duniyan bai samu ba kuma gidan lahiran da ya sama ya kubuce masa <laughs> to kaga wai wai kishi ya ce gidan lahira <laughs> ta fassara ta ce gidan lahira ita ce <laughs> to ba in wanda gidan lahiran ba <laughs> idan lahira ai baya kubcewa <laughs> to ne sai yake cewa al-imam ibn al-qayyim yake cewa na'am yace yace yace la'atahu dhalika al-hadd da Allah ya ba mutum wannan rabon maghfuran cikakke wa akmala minhu kuma da ya bashi wanda ya fi cika kama fi ba'd asari kamar kaman yadda zo a cikin wani asari ibn adama bi'id duniya bil akhirah tarbahu ma jami'an aka ce Allah ya ce ya kai dan adam sai da duniya ka sai lahira sai ka rabauta duka guda biyu ka samu ribar duka biyun idan ka saki duniya ka kama lahira to Allah zai baka duka biyun wala tabi'il akhirata bid dunya takhsaruhuma jami'an amma kada ka sai da lahirar ka ka sai duniya sai asarar duka bi ba riba wa kuɗi ma ba za ka sama ba wa qala ba'd salaf ɗaya daga cikin magabata yana cewa ibna adama ya kai dan adam anta muhtajun ila nasibika min ad-dunya kai ka fi bukatar rabanka na duniya har kake nunawa wa anta ila nasibika min al-akhirati ahwaju kuma amma abinda baka sani ba shine ya kamata ka fi buƙatar rabanka da lahira saboda duk lokacin da ya zama an samu ta'arubi tsakanin raban duniya da raban lahira to mutum ya saki raban duniya ya kama na lahira sai Allah ya bashi duka fa in bada'ata bi nasibika min ad-dunya adha'ata nasibaka min al-akhirah idan ka ce zaka fara da rabanka na duniya to wallahi zaka rasa rabanka na lahira wa kunta min nasibid dunya ala khatari sannan kuma rabon duniyan naka ya kasance akan haɗin wannan tafsiri yake mana ko man kana yuridu al'ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u kuma liman nuridu amma wa man arada al'akhirata wa sa'alaha sa'ayaha wa huwa mu'minun ka gani to kaga kaga tafsiri yake mana wanda ya kama duniya ya saki lahira to duka zai rasa su ko kuma ya samu duniyar a bashi amma zuwa wani lokaci a kwace kamar yadda muke gani amma wanda ya kama lahira ya saki duniya to ko da ya rabu da duniyar lahira tana nan wa in bada'ata bi nasibika min al-akhirati fuzta bi nasibika min ad-dunya idan ko ka fara da rabanka na lahira sai ka rabauta da rabanka na duniya ma fanta zamta hunti zama sai ka gan shi a tsare shi yasa duk mutumin da ya fuskanci lahira to duniyarsa za ka ga a tsare take amma mutumin da ya zama ɗan duniya to sai kaga ta shi ma a shirme take Dazu nake muke magana da wasu nake ce musu wai gwamnatin Najeriya in su Jonathan idan suka je wai mitin su na sati satin nan wai me suke cewa me suke cewa ni dai na ga mukan yi mitin dan ranar da ba a zo da wani karfin jiki ba sai ga duk mitin din bai daɗi ba to wai su ne suke zuwa duk sati ran laraba yau din nan fa kila sun ma gama yanzu in kuma ya musu tsawo ta babballe da yawa kila suna can ma suna yi wai me suke faɗa a mitin din da Jonathan yake yi da ministocinsa kowa sai ya kawo a karo a kawo ya ce to ga matsala kaza koko me suke faɗa abin yana kaɓa kwakwalwa tana to duk 'yan duniya haka suke a ruɗe to shi yasa sayyidina ali ya maka nasiha a wani asarin sai yake cewa kunibna al-akhirati wa la takunibna ad-dunya ka zama ɗan lahira ka ka zama ɗan duniya akwai 'yan duniya 'yan duniya lalata tuce na shine bahaushe ke cewa ɗan duniya hayaƙin ta ba ko to dan duniya hayakin taba hayakin taba a hura ta hanci a hura ta baki ta huto ta hanci kwarewa kenan a shan sigari mutum ya kai baɗala kenan ya kai ya kai ya kai lalatacce a shan taba ya rika hutowa da ita ta hanci eh, wai karshen kwarewa kenan ya nuna maka su ne isassu a gari eh, ya hura ta kawai sai daga tana fito masa ta hanci shi shaidani ne Allah shirya to Allah shiryatar da mu sallallahu sallam mubaraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sai Allah kai mu karatu na gaba yawa mun ce ya kamata a sa wannan littafi na kasa kasa to ta fanni dai ga sanan sa za mu karanta littafin bayanu fadli ilmi salafi ala ilmi khalaf littafi ne mai sauƙin larabci amma kuma yana da bayanai masu yawa don kowa zai iya tafiya da shi sha Allah za a kawo ba a samun littafin amma dai za a kawo shi sai a yi photocopy a fara sati mai zuwa to shi ce nan aiko to a madadin a madadin